يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wajen ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau laraba muna bakwai ga watan rabiul akhir hijira ɗaya ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna hudu ga watan sha biyu shekara ta 2019 a yau za mu yi darasi na goma sha biyu a wannan littafi mai albarka alwajiz fi fiƙihi na wal kitabil aziz littafi da aka tsara sha kan fiƙihul hadith a gaya maka wani abu na fiƙihu na hukunci tare da bayanin nasi daga ƙur'ani ko hadisi ko ko maganar magabata Ko in ba ku manta ba muna cin kitabu tsahara har yau ba mu fita cikinsa ba mun karanta lan alwala wancan darasinmu da ya gabata kansu muka tsaya a yau za mu tsora kan sunonin alwala shi ne mai littafi yake sunanuhu kudin da mirin ne ya udu ilil wuzu wato sunonin shi alwala saboda alwala da larabci namiji ne shi ya bai ce sunanuha ba ya ce sunanuhu sunonin alwala amma mu alwala da hausa ina jin aimaci ce ko? ko suna ta farko shi ne a siwaku an abi hurairar ta radiyallahu an ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laula an a shuƙa ala ummati la'amartuhun bi siwaki ma a kulle wuzo hadisin bayanin takharijinsa ya gabata can bayan ba kuma ta ba hadisin abu hurairar allah ya ƙara masa yarda ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba don kar in kunta tama al'umma ta ba ba don kan tsananta ma al'umma ta ba da um, na umarce su da yin asuwaki tare da kowace alwala ma a kulle wuzo'in tare da kowace alwala da za su yi to da na ce wajibi sai sun yi asuwaki to sai zama hakan zai zama akwai mashakka sai na bar abin sunna kawai kun gane da kyau yadda ko da za ka manta ko wani dalili ba kai ba alwalaka ta yi kun fahimta da kyau amma sunna ce ta manzo sallam baya yin alwala face sai ya yi asuwaki. kuma shi asuwaki mun yi bayani a baya na cikin sunanul fidira in ba kuma ta ba abin da aka marni da yin shi mun yi dogon bayani a kan shi har muka ce burushi da ake na yanzu ya tsaya matsayinsa aka ce eh zai tsaya amma inda za ka yi ta yin shi alwalarka biyar a wuni ka yi asuwa kai burushi wataƙila kuma dasashinka zai taɓo amma asuwaki na ice maina ko wani ra ko wane ne ka samu za ka yi alwala ka sa ka goge ba abin da zai sami dasashinka ko ba abin da zai sami haƙoranka ka yi sunna sannan wannan bauri-baurin da ɗaci-ɗaci shi ma yana da nashi amfanin a baki ashe ka ga biyun ya kamata ka haɗa ya zama kana yin burushi kuma kana yin aswaki domin akwai abin da burushin ka ce duk alwala za ka yi shi za ka iya cutuwa a bakinka an fahimta da kyau to kuma annabi ya ce ba don kai ya kuntata ba da ya sa an yi aswaki a kowace alwala ka ga ashe asuwaki bai kamata ka rabu da shi ba a jihunka kenan kun gane da kyau ko da kana aswaki wancan da ko da kana burushi na shi aikin daban wannan kuma aikin shi daban yadda zai iya tsayawa matsayinsa na biyu ghaslul kaffaini salasan fi awwalil wudu wanke tafuka wannan su ake kira kaffaini tafin hannu guda biyu ka hada su ka wanke su uku fi awwalil wudu farkon fara alwalaka sune farkon abin da ake bukata ka wanke ka tsaftace so uku to yin wannan wankewar so uku shi ma sunna ne لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم don abin da ya tabbata hadisin Usman inda yake hakaito mana alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam annahu ghasala kaffaihi salasan ya ba mu labari cewa annabi ya wanke tafukansa sau uku sau uku ba ka ɗan ruwa ka wanke wannan ba uku ka da wannan ka wanke uku a gaba ɗaya za ka haɗa su ka cakuɗa ka wanke ɗaya biyu uku shi kenan ka yi sunna an gane da kyau na uku shi ne aljam'u bainal mamamati wa listin shaƙi salasan bi garfatin haɗawa ka haɗa tsakanin kurkura baki da shaƙa ruwa wa zama da kamface na ruwa da za ka yi so uku ka kamfato ka zuba a baki ka wuce da wannan ka shaƙa ka sace bakin ka kurkura ka zubar ka sake kamfatowa ka sa a baki ka shaƙa biyu ka tace ka kurkura ka zubar ka sake na biyu na uku to yin haka shi ma salasa gharafacin da kamface uku duk za ka haɗa baki da hanci yin haka shi ma suna ne lima fi hadithi abdullahi bin zaidin radiyallahu an fi talimihi da wuzo'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya tabbata na hadisin abdullahi ɗan zaid Allah ya ƙara masa yarda inda yake koyar da alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda mun karanta shi a bayan ba kuma ta ba wasan tamalmaza wastanshaqa min kaffin wahidin wa fa'ala zalika salasan ya koya ma wanda yake koya masa alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam yace annabi ya kurkura ya shaƙa min kafin wahidin daga tafi guda da ya ɗebo ruwa ya kamfato ya zuba a baki sannan sauran ya shaƙa ya fyace ya kuskura ya zubar wannan ya yi da kamface guda har sau uku a ƙala zalika salasan ya aikata wannan sau uku shi ma yin haka suna ne an gane wanda ba shi muka cika sabawa da shi ba wanda muka saba aka koya mana shi ne a kurkura baki sau uku sannan kuma a sa a shaƙa a fyace a sa a shaƙa a shi ma an yayi amma an kai wancan kayi koyi da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an fahimta da kyau ma'ana kai in za ka iya ɗin kenan ba tare da cewa ka gamu da wata matsala ba an gane an rufe <clears throat> suna ta hudu shine ta almubalaga tufi hima da gairu sa'ini almubalagha fihi ma kaiwa matuƙa cikin kurkura baki da shaƙa ruwa ka kai matuƙa wajen yin hakan shi ma sunna ne li qaulihi sallallahu alaihi wa sallam wa balik fil istinshaqi illa an takuna sa'ima ka kai matuƙa wajen shaƙa ruwa ana nufin hadda wato a nan shaƙawa kinan ko to hadda kurkurawa ma ka kai matuƙa illa an takuna sa'ima sai in ka kasance kana azumi ne sana ana so ka yi kafa kafa saboda kada ruwa je wuce wuce makoshi ya tafi ciki sai ka bi a hankali in azumi kake amma ba azumi kake ba na so ka kai matuƙa sosai wajen kurkura bakinka da kuma shaƙa ruwa an fahimta da kyau yin hakan sunna ne shi ma saboda hadisin da ya inganta bayaninsa ya gabata cikin farlan alwala sunna ta biyar ta alwala shine taqdimul yumna ala al gabatar da dama akan hagu shi ma sunna ne ka fara wanke hannun dama sannan hannun hagu wajen zira'i kenan hakanan can wajen kafa ta dama kafin ta hagu yin hakan sunna ne da hadisi Aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi وترجله وطهوره وفي شانه كله حديث شيما يا غباتا wato hadisin bukhari ne amma ya maimaita mana shi hada takhrijin sa anan hadisin aisha wa mu'mini Allah ya kara mata yarda take cewa yuhibbu wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammun fi tanaquli manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan so jama'itawa wajen saka takalminsa in zai sa takalmi yakan so ya fara sa kafa dama wata rajulihi da wajen taje gashin kansa in zai taje yakan fara taje ɓangaren dama kafin hagu wa tsuhurihi da wajen yin alwalarsa shine muhalli shafi in zai alwala yakan so ya ga ya fara wanke dama kafin hagu hannun dama hannun hagu sannan hannun kafa eh, dama sannan kafa hagu sannan wa fi sha'anihi kulli aisha ta ce kai duk sha'anin manzo yakan so ya ga ya fara da dama in wanda ya kamata ne a fara da dama zai ga ya fara da dama domin mun karanto a baya wajen ainihin abin da ya shafi abin nan hukunce-hukuncen shiga ban ɗaki mun ji kan fito da kafar hagu amma zai shiga masallaci da kafar dama ko ashe kaga cikin dukkan sha'anoninsa ta ce yana so ya gaya ya yi amfani da dama amma saboda lalacewa yanzu sai ga mutum zai sha ruwa zai sha lemo sai ka ga ya ɗaga shi da hannun hagu yau yau ɗin nan ba jiya ba ana mitin wani ya ruwa ya ɗaga ya sha da hannunsa na hagu wani ya masa nasiha ya ce don me ka sha da dama mana ya ce ya sha da hagun ɗan saura ma a cikin robal ya sake ɗaga da hagun ya shanye ya ce su za a gaya ma hadisi su za a gaya ma wani su shi za a yi ma'aji shi ba wanda ya sai mai wani wa'azi kuma hadisi ma su a su ƙwar'ani ya isa masu to kaga irin wannan wanda mun san asalin hadisin wanda ya ɗaga yana ci da da hagu annabi ya ce ci da dama ya ce ba zai iya ba daga nan hannun nasa ya makali to har yanzu akwai mutanen da gasunan suna jingina kansu zuwa ga ko karatu na addini amma kuma sun yi nesa da addinin sai ka gansu irin 'yan boko nan da suka karanci harka science haka sun fi su addini kawai sun karanci addini ne amma ba abin da ya dame su da addinin ya ka addinin ma suke gara ka sami jahili da bai karanta addinin ba in ka ce mai ga sunna ga kaza sai ka ga ya karba yana kai Allah ya saukake suna nan a cikin al'umma da yawa yanzu wanda suke ganin su kamar wai su abin nan ne amma kuma faɗa suke da sunna ta manzo sallallahu alaihi sallam ko ga dai magana ƙarara cewa hatta alwala Aisha ta ce annabi yana so ya ga fara damaitawa kafin yayi wani abu da hagu mun ji wannan ko yace wali ma fi hadisi Uthman fi hikayatihi li wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ghasala al-yumna thumma al-yusra saboda wato hadisin usman wanda ya hakaito mana alwala annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa annahu ghasala al-yumna thumma al-yusra annabi ya wanke dama sannan kuma ya wanke hagunsa kaga hikaya ya hakaito mana haka ya nuna haka annabi yake kenan ya zama sunna in abin da zaka yi aka ce ga yadda annabi ya to kai kana da ladan koyi da annabi kuma kana da ladan aikata wannan abin da ka aikata ɗin. sai sunna ta shida ta alwala shine addalku addalku shine cuɗanyawa bahaushe kan fassara shi da cuɗawa ko cuɗanyawa. da hadisi abdullahi bin zaidin annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam uciye bi sulusai muddin ba tawadda wa ja'ala yadluku zira'aihi a ƙasa can an nuna isnadin shi sahihi ne ko eh a shi cuɗawa sunancin shi ya zo ne cikin hadisin abdullahi ɗan zai ya ce annabi sallallahu an zo masa da sulusai muddin kashi biyu uku na mu ko na mu da nabi sulusai muddin ai an san mu da nabi ko wanda guda hudu ake cika a sami sa'i to aka zo mai da kashi biyu bisa uku na mu da nabi na ruwa jin ba fahimta ba in ka kamu da nabi abin da zai ci kashi uku sai ka cire kashi ɗaya saura kashi na saura kashi biyu ma'ana ba cike yake ba na mu da nabin habbaki aka kama annabi na ruwa saboda haka sai yake ba da labari shi abdullahi bin zaid ya ce fatawa ba'a sai alwala da shi a ja'ala ya duluku zira'aihi ya sanya annabi ya rika cuccuɗe zira'insa mun karanta a can baya ko cuccuɗe zira'i shine nan gefe da baya da gefe nan da gefe ko ina rika cuccuɗawa cuccuɗawa shine ko ina ka rika cuccuɗa shi ba kawai ka zuba ruwa shi kenan ya ratsa bai ratsa ba wuce in ka zuba ruwan ko'ina ya game alwalar ta yi amma ka ba sunna sunna shine ne ka cuɗa wannan gaban naka ruwa ya zama ya shiga ko'ina don ba kuma ta ba har muka yi magana musamman wanda yake da irin sufa so a kafarsa ko kuma fata mai ƙarfi akwai buƙatar ya ci cuɗa da kyau an fahimta da kyau yin haka sunna ne sai sunna ta bako shine tasrisul ghasli ukkuncawar wanki shine taslisul ghasli ya zama cewa ka ukkunta wanki wanki ɗaya biyu uku shine ukkuntawa ko akwai tawa, akwai biyintawa akwai ukuntawa to ya zama ka wanke gaɓai so uku yin haka sunna ne la hadisu usmana radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ووضع ثلاثا ثلاثا وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وأن حديث شيما حسن صحيح يازو تكين بخاري يازو تكين سنة أبي داود حديث عبد الله بن زيد abinda aka kamana na hujja shine hadisin Usman Allah ya kara masa yarda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi alwala salasan salasan ya wanke gabbai su uku uku waƙad saha annahu tawadda a maratan maratan sai da ya inganta daga gare shi sallallahu alaihi sallam ya taɓa wankewa sau ɗaiɗai duk gaɓan ya wanke sai ɗaiɗai sannan wa maratini maratini kuma ya inganta da gare shi wata rana ya wanke gabbansa sau biyu kun fahimta a ganin me yake so a nuna mana in kai so uku kayi sunna amma in kai so ɗaya ruwa ya game ko ina wankin ya yi shi yasa annabi don ya halatta mana sai ya so ɗaya wata rana sannan in kai wanke biyu biyu shi ma ya yi amma ka wanke so uku haka aka fi so ga dalili nan ya ce wa sahabu tikiraru masu rasi a hayana. ƙarin bayani shi kai an so shi ma a maimaita shafar shi wani lokacin lima saha an usmana radiyallahu anhu annahu tawadda'a fa masaha dan abin da ya inganta daga Usman dan Affan wanda kuma an ce hadisin sa shi yafi kowane hadisi siffanta alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam to ya ce annahu tawadda'a fa wato ya wanke yayi alwala sai ya shafi kansa sau uku wa yace ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda a hakaza na ga manzo in ji shi usman dan affar na ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala hakaza kamar yadda kuka ga nayi ya ya shafi kansa har sau uku to kenan kaga shafa dai wacce muka sani a baya nawa ce ai za ka tafi haka ka dawo ka shafi kunnen ka shikenan to in ka ƙara na biyu na uku shi ma yin haka mustahabi ne idan shi ba a ce mai sunna ba ai mustahabi saboda me an taba ganin annabi yayi haka kuma alalaka ta yi ba wani abu kai na bid'a na ƙari ba sannan can kuma maganar wanke gaɓai su kuma so ɗaya in ka wanke game wani ba zai zai ce ma alalaka ba ce ba tai in ka wanke so biyu in da ruwan ya gama ko ina yi. amma in kai so uku shi aka fi so shi ya fi zama sunna domin shi annabi ya fi waɗancan ya yi su ne don ya halatta kuma wannan duka yana nuna maka rahama da tausayi irin na manzo wata rana za ka ga kana sauri so kake maza maza kai alwala ka ga so da kake sauri sai ka ɗau wanki ɗaiɗai kawai inda ya game shi kinan maza ka wanki don ka samu kila raka'a ce za ta kuce ma haka sai ka zo ka sami raka'a inda annabi ya yi ko so biyu biyun sada kuma ba na sauri kake ba sai kai nawa sai kai uku kaga musulunci da sauki da an kulle koba an ce tilasta kai uku da raka za za ta kuce gaba ɗaya sallar kaga dole fa sai kai uku na fa amma nan sai aka sassauta maka dan uwa wata rana za ka iya yin ɗaiɗai muddin ruwan zai game ka wanke ko ina an gane da kyau wannan duka bayani ana yin shi ne yan uwa don amna mana komai fa sai da dalili in ba dalili ba a faɗin komai cikin addini da sunan ka yi ko ka bari sai suna ta takwas shine a tartibu jerantawa jerantawa da annahu al-ghalibu fi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam domin shine galibin alwalan manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zama yana yin ta a jere da muka yi wuta nan a bakin hadisai daga wanke nan sai nan sai wannan gaba sai nan sai can har a gama wannan ita ce galibin alwalan manzo kama hakahu man hakahu du'ahu kamar duk wanda suka hakaito alwalan manzo haka suka hakaito ta lakinnahu qad saha anil miqdam min ma'ad yakrib sai da ya inganta daga hadisin daga miqdam dan ma'ad yakrib annahu ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo wurin manzo sallallahu alaihi wasallam ko kuma ata rasulullahi sallallahu bi wasallam in wudu'in fatawadda'a wata rana ya kawo ma manzo sallallahu ruwan alwala bi in, mun yi bayani shi a baya ya kawo ma annabi ruwan alwala a yayi alwalan fa ghasala kaffaihi salasan sai wanke tafukan sa su uku wa ghasala wajhuhu salasan sannan ya wanke fuskar su uku kuma ghasala zira'aihi salasan sannan ya wanke zira'insa su uku Sun tamarmaza wastan shaqa wastan tsara salatan sannan ya kurkura baki ya dawo ya shaƙa ya fiyace so uku shi ma kuma masaha a ra'sihi sannan ya dawo ya shafi kansa wa uzunaihi da kunnuwansa an ji wannan yadda tsarin yake ai ba haka muka a baya ba ko za mu ga cewa kun ji dai wanke hannu dama da shi ya fara wannan bai canza ba wanke fuska daga wanke hannu sai wanke fuska me aka tsallake kurkura baki da shaƙa ruwa ranar sai annabi ya tsallake su sannan da ya wanke fuska sai wanke zira'i dama daga wanke fuska ya zira'i ko salasan sai aka dawo kuma sai ribas ya dawo kamar maza wasan fara salasan sannan ya dawo ya kurkura baki kuma ya shaƙa shaki kuma masaha da ra'asihi sannan ya dawo ya shafi kansa wa uzunaihi da kuma kunnuwansa sannan kuma ya karasa ya wanke kafafu kenan ko kaga nan ai bai jeran jeranta jerantawa da aka sani ba to wannan dina nuna mana sauki na musulunci yan uwa sunna shine ka jeranta da annabi yake amma da wata rana zaka samu kuskure kai ba a jeran ba sai a ce je ka sako alwala yanzu wanda ya karatu ka tambaye ce ba komai gaba ka jeranta je ka ko me dalilin shi saboda annabi wata ran an taba gani yayi haka shikenan amma ba shine galibi ba haka annabi yake ko shi amma ka ga wanda bai karatu ba kai mai tambaya sai ba ka amsa irin wanda ya kashe mutum 99 ko na yi alwalaya gashi tun sallah za a tayar ba sai ba sai ka saki a gani to kaga in shi kenan tun da shi ba da iya da kai ka mai da shi kila ka sa raka guda ta tsere mashi ko amma an ka san abin da kake na karatu sai ka ce je ka laulaka ta yi ka bar suna guda ne kawai amma laulaka ta yi gaba ka kiyaye shi kenan shi yasa ake so a yi karatu yan uwa a rika zuwa makaranta ana tsantsanta abin da za a tsinta ka san inda za ka tsinci kanka ba wata rana ila wata ranka tsinci kanka wajen akwa ibom an kana zama kana jin karatu kana raina kanka a can sai ka tsinci kai ne shigime mai malami a wurin ta za ka yi kenan nan in baka gyara karatun ka ba a nan sai ka kasa yadda za ka yi sai ka rika aiko an taba karanta mana kaza ko ba littafi ba ka ji wa'azi kawai ka rika ji kuma ka zauna ka ce musu eh kamar dai na taba ji wata ran ce kaza ana karatu da haka amma da da littafi kana bi kana nazari sai ka zama malami a can kana karantarwa sai ka ga da haka magabata suka yada ilimi har yanzu ya same mu inda muke nan Allah ya sa mu gani suna ta tara shine addu'a ba'dahu yin addu'a bayan an gama alwala ta ma yin addu'ar sunna ce da kaulihi sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin yatawadda'u فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء حديث شنكس أنونا حديث يازوتك مقتصرنا مسلم سيه مسلم كنا wannan na farko dalili na farko cewa yin addu'a bayan ka gama alwala suna ne saboda faɗin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ma maminku min ahari ba wani ɗaya a cikin ku ya tawaddau wanda zai yi alwala wa yusbighul zuwa sannan ya kyautata alwalarsa yi tsaf ba lam'a ba ba tsallake wani wuri kuma ya yi kyau sun ya ƙulu sannan bayan gamawan ya ce ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah wahdahu la sharikala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa ina shaidawa lalle annabi muhammadu bawan sani ko manzon sani Mun gane nan wannan aikuwa iya wannan kalmar shahadatai nake nan wannan addu'a ce ta alwala ka gama alwala ka karanta ta ba wanda zai wannan alwala ta yi kyau ya yi ta don Allah sannan ya bibi bibiyi ƙarƙashenta da wannan addu'ar alabi ya ce illa kuti hallahu abuwa janna a kamaniya a ce sai an buɗe mai ƙofofin aljanna guda takwar e eh, ya da kulumin ayi hasha'a ya shiga da duk wacce ya so ya je shiga aljanna dai ga ta nan ba za a buɗe ma a ce shiga ga ƙofa aljanna an buɗe ma ba don ka shiga ba ma'ana sai an buɗe mai ƙofofin aljanna ce ga tanar shiga me ake nuna mana falalar yin alwala mai kyau da falalar karanta wannan addu'a bayan alwala in ka gama alwalar ka tsanzan sannan ka bibiye ta ga wannan addu'ar to kila abin da ya hana shiga aljanna shine mutuwa da yin hisabi da tashin kiyama da za a yi hisabi a gama abin da za a shiga amma inda duk za su zo shi kenan za a buɗe ma sai shiga aljanna fahimtum har yau addu'a ba ta kare ba za da tirmizi yu wancan hadisin yana cikin musulun shi imamu tirmizi cikin ruwa ya sha ƙari za ka ce allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin ya allah ka sanya ni cikin masu yawan tuba kuma ka sanya ni cikin masu yawan tsarki ya nan akwai wani ƙari ko ya yake ƙarin za'an an ibadika salihina to hadisin ne ingantacce bai zo da wannan ƙarin ba to sai ka tsaya iya inda ya inganta ya ishe ka inda aka saka ka cikin masu tuba da masu tsarki ya shi kenan ko kar ka ƙara abin da bai inganta ba ka jingina ma annabi shi abin da ya inganta annabi ya faɗi shi kake faɗi to kaga ka faɗi waccan ta farko ka zo ka ƙara mata wannan Ku ga wata nan gaba wa an abi sa'idin annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam qala man tawadda fa qala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kutiba fi riqin thumma tubi'a bi bi tabi'in fala yuksaru ila yawmil qiyamati wannan hadisin ya zo cikin at-targhib walam yasah fi du'a'i a can kasan ka duba walam yasih fi du'a'i asna al-wudu'i shay'un to hadisi addu'a ta da ya kara mana wacce ta inganta shine hadisin Abi sa'idin al-Khudri Allah ya kara masa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda'a wanda ya alwala ya gama faƙala sai ya ce subhanaka Allahumma wa bihamdika tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah wa bihamdika da godiya da yabo su tabbata gare ka ashhadu an la ilaha illa an ina shaida babu abin bauta da tantanta sai kai astaghfiruka wa atubu ilaika ina neman gafararka kuma ina neman tubanka ya Allah ba wanda shi ma annabi yace wanda ya faɗi wannan kutiba fi za a rubuta a cikin takarda ita ce raƙin har takarda tas za a rubuta kuma ɗubi'a ko ɗaba'in sannan a buga a printin ɗin abin da aka buga ɗin a takardar fara da wata maɗaba'a za a buga abin yana nan a rubuce alayi kusuru ilayen milkiyama baya karewa baya kankarewa har zuwa kiyama yana na a rubuce ma'ana abin da ya faɗin nan na shaida shi shaidawar shi da cewa Allah shi kaɗai ne abin bauta wato yana nuna maka a ku duba yawanci da inda ka ji addu'a galibi ta wata annabi yake a filin arfa ne a addu'a ce irin wannan ya gama alwala addu'o'in da yake yanka koma na askar bayan sallah za ka ga wato suna cike da bayanin kalmar shahada suke suke da tauhidi nan gaba daya donin guda uku dukkansu ta tsakiya ce kadai ka ce Allahumma ja'alni shi ma min at wa ja'alni min al da karshe ta inda yace asar wato astaghfiruka wa atubu ilayka ko amma ka dubi falala addu'ar cewa za a bude mutum kofofin aljanna ya shiga ta wacce ga dama haga ashe muna barin abubuwa da yawa kullum ba ma daukan ita kalmar shahada kuma bakinka ma so ake saba da ita ka gama halawala ka faɗe ta oh ka gama sallah aska ɗinka na gama sallah a ciki makon ka gama sallah akwai duk haka za ka yi ta ganin irinsu adoyin annabi na dare in zai fara sallar dare in ya gama haka za ka yi ta jin su ne dai to kai kana faɗa ma Allah abin da yake so shi kuma ya san me kake so sai ya baka domin yanzu galibin addu'a mu Allah ba ni kaza Allah ba ni mata Allah ba ni kuɗi to kana son kuɗi kai ta gaya ma Allah abin da yake so shi ya san kana son kuɗi sai ba ka kuɗi ka taɓa jin maroƙin da ya je wurin mai kuɗi na ce mashi ba ni kaza ba ni kaza zai ta faɗa mai abin da yake so sai kaga an ba shi abin da shi kuma yake so Allah ya fi ƙarfin misali to Allah haka yake so kai ta nan na ga mashi wannan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu anan kenan allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin wasan kuma subhanaka allahumma bihamdika ko sai kuma me astaghfiruka to ga doyin ka iya sa a suraren wannan ta yi kama da addu'a buɗe sallah ta ƙarshen wacan kuma dama ya kamata kana yawan yinta sannan wani kuma addu'a kake makanta amma sai ga wani da ya gama alwala zambri ya tashi ba tsayawa yi addu'a ce mai sauki dama ka iya yake apply ɗinta wurin alwala Kirista da ka gama sai mu tafi suna ta ƙarshe ta goma shi abin da ya rubuta mana sunonin alwala guda goma suna ci goma ita ce salatu raka'a ce ni ba da hu yin sallah raka'a biyu bayan ka gama alwala san ka gama alwala tsaf tsaf ka yi addu'a sai kuma ka je kai mata a biyu ta nafila kenan liƙaulihi ko liƙauli usman radiyallahu anhu ba da an allamahum sifata wuzo'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam وضع نهو وضوئي هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نهو وضوئي هذا ثم قام وركع ركعتين la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ko gane wannan a kasa an nuna hadisin can baya mun yi bayanin ingancin sa a cikin bayanin kafa alwala wato salatu raka'ataini ba'dahu yin sallah raka'a biyu bayan ka gama alwala saboda fadin Usman ibn Affan Allah ya ƙara masa yadda bayan ya an allamahum sifata rasuli sifata wudu'i rasulillah bayan ya sanar da almajiransa siffa alwalan manzo sallallahu alaihi wasallam shine sai ya ce ra'aytun nabiya. sallallahu alaihi wasallam ya tawadda nahwa wudu'i Na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yi alwala irin wannan alwalattawa wa qala nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce. man tawadda'a lahu wudu'i hadha wanda ya alwala irin kwatankwacin alwalata wannan sun makama sannan ya tashi faraka a raka'atai ne ya yi sallah raka'a biyu la yi hajjitu fihi ma nafsahu baya zancen zuci a cikin sallar aji abu mai wahala gofira lahu ma ta kaddama min zambe ko ga falalar da zai samu <laughs> za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubinsa ya yi alwala mai kyau ya yi waccan addu'ar sannan kuma ya zo ya yi tsalla na fi laraka a biyu wacce baya zancen zuci a cikinta ba za a gafarta mai abin da ya gabata na zunubinsa zancen zuci a gama tsalla a tambaye mai neman ya karanta ya shafa ƙiya ka to wallahi zai to ni na manta ko kuma yana na aka sallar da shi liman ya karatu a bayyane ya dai san ya faci a tun da wannan kwamfam za a yi ta ko amma raka a ce wace aka karanta mata surar ko ayoyin ya manta saboda ne zancen zuci zuciyar ta tabi ko <laughs> ka gani to shine wallahi abinda muke ta fama da shi ɗan kinan kuma ko ina ba wanda ya bari haka za abubuwa ba za ka tuna su ba sai an zo sallah sai an zo sallah ka manta amana tayar da sallah nan abin da ka manta kuma sai ta zo haka ake fama tun zamanin manzo har yau har gobe shi ɗan haka yake to daga cikin sallah inda ta fi lada da armashi shi ne ka yi ta duka kakkaɗa zuciyarka yasa shi annabi ke ce ma bilal ya ce ya bilal rihuna bi sala lokacin sallah ya tafi ka kira sallah ka hutar da mu da abin da muke sha annabi sallah yake so ya je ya shiga ya natsi ya manta da duk abin da ake na duniya ya sallar kawai mu kuma kamar ka ce mu je a tada sallah a tuna mana da abin da muke haka shi kenan sai mun yi da gaske wannan fada da shedan din kinan nafila ce in kai alwala kafin ka je kai mata raka'a biyu da hali kun gane da kyau shi ne zai kara mana bayani a hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala bilalin bilal inda salati subhi hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda ce lallai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma bilal inda salati subuhi yayin yin sallah asuba ya bilal akhbirni bi arja amalin amiltahu fil islam fa inni sami'tu daffa na alayka bayna yadayya fil janna qala ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي تنقص عن حديث بخاري ومسلم متفق عليه كم حديث أبو هريرة الله يقال مصير ده wato yake ba da labari cewa bilal ƙala bilalin ko kuma annan nabi sallallahu ƙala li bilalin inda salati subuhi wata rana a sallar asuba sai annabi yake ce ma bilal ai an san waye bilal bilal shine mu'azzin na manzo sallallahu wanda ke kiran sallah da farko da asuba a masallacinsa wanda annabi ke cewa an kun ji kiran sallar bilal kar ku daina ci Gaba kenan ga wanda zai azumi mana ku ci lokacin sahur ne ku yi kun ji kiran sallar ka ga yana yaushe kenan ta alhijir da ceto kiran sallar farko in an ji kiran sallar bilal kenan ta abdullahi bin umar tun shi ko makaho ne sai ya ce a asuba ta ya gaya mai sanin kira sallah ga shi an ji ta shi kenan asuba ta yi Ka ga kiran sallar bilal mai yamin laili yana so ya dan huta kafin asuba in ya sai ya koma ya ɗan kashin gida wanda kuma sannan zai tashi shi kuma dan ya sai tashi wanda kuma zai tashi ya sahur sai tashi yi shi ne fa'idin kiran sallah farko shi ya barin ta gab da ta da kiran hudu alfijir ba ta da wani amfani ta saba mu sunna saboda baka ba da fa'idin da ake so ta bayar ba so ake ka kira as-salatu khairun minan nau a tashi ayi sallah ayi ta. ta fi alkhairi daga baccin da ake yi Allah asuba tana da shirye-shirye ila janaba ta same ka ka tashi kai wanka wataƙila za ka azumi na nafila tashi yi sahur wataƙila za ka yi nafila a sannan kafin sai ka tashi yi amma an kira sallar farko tsakanin shi ba su minti goma ba wata da kiran sallar asuba ka ga mutum ba zai sami dama ya ɗan dafa ko irin samari nan da suke dafa abin na sunanta to kaga in ba kana da lafiyayyar hita ba ai ba za ta dafa maka ba har ka samu ka ci abincin ya kwanta an kira su ba amma a ce an kira kamar awa ɗaya za ka tashi a matsayin ka na ba mai dafa maka ka dan dafa ka yi waye ka yi sauri eh, ku tausaya ma matasan nan suna fama da matsala eh, kai mai mata za ka ce ta dafa maka cikin natsuwa ma shi nan yake zo da yana azumin alhamis da litinin ina tura kwala ya ba shi daman yin aure to shi yasa kiran sallah da wuri yana da kyau amma kar a ce lokaci daya a ce misali kullum karfe hudu za a kira a canza lokaci yake a kaddara daga awa ɗaya kafin kiran sallah asuba sadda yadda lokacin asuba ke sallah canza shi ma ya rika canza ana fahimta ta to haka ya kamata a rika yi abubuwan su rika canzawa to shine a nan ake ba mu labari shi bilal wata rana a sallar asuba sai annabi ya ce ya bilal ya kai bilal akhbirni ba ni labari mana bi arja amalin amiltahu fil islam wani aiki ne da kafi fatan an ka aikata shi kuma an karɓe shi a musulunci wani irin aiki ne wanda kafi fatan kwaɗayin kayan shi kuma ka sami dacewa wane ne ne fa inni sami'tu daffan alayka bayna yadai bayna yadai fil janna ni na takwanta kalman ka a gaba gare ni a cikin gidan aljanna kada ka isra'i da miraji da annabi ya ji abubuwa ya gabuwa da yawa ya ce to ina can na ji takwanta kalmanka a gidan aljanna wai mai kake ne ya sa haka sami wannan gara ɓasa ku fahimta da kyau yanzu da Allah wannan matsayi kaɗai ga Bilal bai ishe shi ba man ƙaba shi kaɗai ka ce wannan abin ya samu sannan bilal shi ne fa ka dubi matsayin shafa mai kiran sallar masallacin manzo a zamanin manzo wannan ma ba matsayi ba ne hmm? sannan kuma ɗan afirka ne ɗan habasha ne baƙi ne irin amma umar ya kallai ba ƙurai shi umar ko ya san waye umar khalifa na uku wanda yana cin asirin mawashi guna birjanna amma ya kallai ya ce har za sayiduna a taƙahu sayiduna ya ani abubakar ya ce wannan shugabanmu ne kuma shugabanmu ne yan tashi na nufin abubakar balarabe ya kalli baki irin bakwarai shi ya ce mashi shugaban shi ɗan baki ɗan ba musulunci ba wake ba wannan mutum ba wake ba daraja irin wannan balarabe ba kusan ƙabilancin balarabe ba wanda ya zauna da balarabe abin da ke cire mai ƙabilanci fahimta addini kadai shi yasa annabi ya ce ba bambanci tsakanin baki da fari amma duk fararen duniya yadda suke kallon baki ba komai ba sai 'yan addini ya ratsa su to amma ka duba matsayin bilal umar ya kalle ya ce mai shugaban shi wannan daraja ce uwa shi yasa ka daina raina kanka wai kai ɗan afirka baki mai gashi na dade mai baka fata ka tsaya ka bi Allah gobe sai ka ga kana cikin gidan aljanna shi farin bai ba Allah ba yana can ana wuce ana wuce jiga cikin gidan wuta ta haka da addini ake samun matsayi da bin Allah da manzo ake samun ɗaukaka a wurin Allah inna akramakum indallahi atqakum kafi daraja da matsayi a cikin ku a wurin Allah shine wanda yake jin tsoron Allah ko kaga Bilal annabi ya kalle shi a sallah asuba ya ce mai wai me kake ne me kake aikatawa ko ga amsan nan bilal ya ce ala ma amiltu amalan arja indi anni lam atahhar sa'atin في ساعة من ليل illa نهار bi zalika بذلك ma ku ci لي أن an usalliya ita ni ne ban aikata wani aiki da nake fatan dacewa da wannan aikin ba na ganewa kaɗai dai ni abin da na san ina yi lam a har ba na yin wata alwala da zan kulla ta fi sa'atin min lailin a cikin sa'o'in dare ne au harin ko sa'o'in rana wuni kenan illa sallaitu bi zalika tuhuri sai na yi sallah da wannan alwalar da nayi ma ku ci bali an usalliya abinda Allah ya rubuta mun sallata da ita in ni alwala to sai ya zo ya nafila da in ya kulla alwala to sai ya zo sai mata nafila ita wannan alwala din da ranar ne ya alwalar ko ko da daddare ne ya alwalar ba zai batta ba sai ya ya yi mata nafila gwargwadon abin da Allah ya ce salata ce shi dai ba wani abu da yake da yake fatan ya dace da shi irin wanda aiki da yake ya ga ma a annabi ya shiru hadisi yana cikin bukari da musulun kaga ya zama mai kenan ya ake gane sunna ne ha ta na gane wani abu suna ce guda uku ne menene na farko annabi ya aikata abu ko a aikata yana gani bai ce komai ba ko ya faɗa Auluhu wa amaluhu wa taƙariruhu wannan taƙariri kenan ya ce ga abin da yake annabi ya ji kuma ya shiru kaga yake nan ya zama sunna kai ma kai alwala yadda aka faɗin nan aka rika mata nafila kafin ka bata taurari wannan kaga ya zama cikon suna ta goma kenan cikin sunonin alwala nisa da ka kula alwala fakan wa inda hali sai ka mata nafila akwai uwa da suke da wannan kokarin musamman wanda suke girma ya zo ai zuba hidindimu a ka da yawa ya kamata duka ta kiyaye irin waɗannan sunonin ba ka da commitment ka na zaune maimakon karanta jarida da karanta hayaniyar duniya nan wacce kai ba za ka iya magance komai ba su za ka yi maganta ya ka isa hayaniyar da ake ta duniya ka gama ba ta kai ake ba abin da za a kira ka kula da kai to kaga sai ka koma ga Allah ayi alwala ka je kai nafila su wala hati su wuce ka oh, ya mun laila ka rika tashi kana azkar tasbihi tahmidi ajali zo ya same ka bakin ka shatab da ambatan Allah ka samu ka cika da kalmar shahada ya fi maka amma bayan tsufa ya zo maka kuma duk abu ya ci kenan ka shiga rikici da rudu da hayaniya kai ta lokacin ka je majalisa a ta hayaniya da kai da matasa suna faɗi kana faɗi haka bai dace ba kuma ba wai sai matasa da tsoho shi ma ya ba sai ba tsofi ba kai ma yaron baka san yi koyo ne ko goyo ba in ka sami dama irin wannan sunoni a ta kokarin kulla su an fahimta da kyau wannan shine karshen sunoni guda goma da ya kawo ina gaba mu na gaba zai shiga ko wujubul liktisadi fi ma'il wudu'i wa hurumatil israfi fihi wajabcin takaita ruwa ruwan alwala a wurin yin alwala ɗin gane sannan da haramcin ɓarnar ruwa yayin da kake alwala magana biyu ce wajibi ne ka rika iktisaji abin da ake kira iktisaji shine eh wato economic kinan ka rika takaita ruwanka na alwala sannan kuma haramun ne ka rika israfi hisabi shine kawai don kai gidanka ne ruwanka ne bohol ne a a gashi nan ba abin da ya dame ka fa ka buɗe wannan barna ce in magana ka ce wai haka aka ce wani ya ce wai har yake ma neman yayi yake cewa ya kamata a riƙa biyu fa na fiƙihun nan fa wai kawai yanzu ka ɗauki wayan da ake ta wai wai ka takaita ruwan alwala kuna annabi ya faɗi ne zamanin su ba ruwa cikin duwatsu da abubuwa rashin ruwa suna shi yasa na bai faɗi amma yanzu kana cikin eh, abin nan ɗinka ruwa ka buɗo fara sha kawai kuma sai a ce ka takaita ruwa ai wannan magana magana banza ce magana wani ko ya kamata kullum wallahi mu ta hatara da wannan mutanen yanzu da suke kuno kai da sunan wai su ma masu magana ne da sunan addini suna neman su rika challenges din abin da annabi ya faɗi taƙaita ruwa a cikin alwala wajibi ne barna na ruwan alwala haramun ne kun gane da kyau hadisin anas dan malik kala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis ila khamsati amdadin wa yatawadda bil muddi anas dan malik Allah ya kara masa yarda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka shine yaghsilu yana wankewa auka na ya gatasilu ko ya kasance yakan yi wanka da sa'i da sa'i guda an san sa'i shi ne mu dandali guda hudu a cika kamar kace cikin kwanan shan ruwa an gane da kyau to da shi annabi yakan yi wanka zai wanka ila hamsati amjadin zuwa wani bin yakan kai mudu biyar sa'i ɗaya da ƙarin mudu ɗaya kenan ko wai yatawadda bil mujji annabi yakan yi alwala da mudu ɗaya mudu ɗaya kamar kofi ɗaya kiran ko ai ba mun san mudu ba kaɗan ya fi kofi irin ƙaton kofin nan kuma shi annabi yakan yi alwala kuma shi kenan ya yi ta in jiwa in ji ana ɗan cikin gida kenan wa qala allah ta'ala wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Allah madaukaki yace kada ku yi israfi barna kenan lallai Allah baya son masu barna kawai dan ruwanka ne idan gidanka ne kai bohol gare ka ko kuma famfo ne a garinku da waye kai ba ruwanka wala ba ya sama su barna wani abi amata an karbo daga abina na ama anna abdullahi ibn mughaffal sami abnahu yaqul yace shi lalle abdullahi dan mughaffal ya ji ɗansa yana cewa allahumma inni as'aluka al-asra asra al-abyada an yamin al-jannati idza dakhaltaha kaltuha. qala aibunayya. سل الله الجنة وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء hadisin abdullahi bin mughaffal wanda ya ce ya ji ɗansa yana wata addu'a ina ce Allahumma inni as'aluka al-qasar al-abyada an jannati ya Allah ni ina roƙonka wani alƙasar shi ne bene gida wanda yake hawa-hawa shi yake tafi ina roƙonka ƙaton gida bene hawa-hawa fari tas a ɓangaren yamma na cikin aljanna iza da kaltu har na shige ta uba ne ya ji ɗan shi na roƙon Allah da irin wani addu'a faƙala sai uban ya ce ai bunai ba ya ɗana salillah ta kai dai ka roƙi Allah aljanna kawai a dunkule a mulmule a ture Allah ba na aljanna amma nan tafsili ya baka bene a gefen dama a gaza wannan yana addu'ar ba ita ake so ba wa ta'awwaz bihi minan nar kana min tsari da Allah daga wuta kawai Allah tsare ni daga wuta a dunkule shikenan ka magana fa inni sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa innahu sayakunu fi hadhihi al-umma qaumun da sannu yace naji annabi na ta da sannu sai wasu daga cikin wannan al'umma wasu mutane sai sun kasance ya duna fi du'a fi tahuri suna yin shishigi suna ƙetare iyaka dangane da alwala wa du'a da kuma da addu'a tahurin ita ce me alwala ma'ana suna suna ɓarnar ruwa kenan buɗe ruwa ya ta ƙarara ruwan da za a yi wanka da shi ko ma zai jarka guda wato na ji annabi na cewa wasu mutane za su zo suna ɓarna suna ƙetare iyaka wajen alwala ko wajen tsarki da ruwa ne za su yi wanka ko ko a'a a'a alwala za su yi. wadda a'a kuma za su riƙa ƙetare iyaka wajen addu'a ita yin tafilla filla filla wanda ba daidai ba ne ya yi maɗansa tsawa ita in za ka roƙi aljanna lokaci a da kawai allahumma ina nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udhu bika min nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal shikenan amma ka ce tafsili ciki wannan shishigi ne in dai ka shiga aljanna ba magana ta kare ne. wai ga maka dama babu gidaje a ciki ba bene ba kaza ba kaza ai ka shiga shikenan magana ta kare ko to wannan Muhallin shahid ruwan alwala wannan hadisin na abu dawud ne ya zo cikin sahiha nashi magana ta ƙarshe ƙala sahibu aunul a aunul ma'bud sharhi ne na sunan abi dawud yace ajma ulama wa ala nahawi au ala nahyi an al israfi walau fi sha'i ilbahari. shi mai wannan aunin ma'abud da yazo yana sharhi na abu sai yake cewa malamai sun ijima'i kan hani dangane da arna a ruwa walau fi shaɗi ilbahari ko a gefen gaɓar teku kake ba da kai ɓarnar ruwa ba a ga gefen gaɓa yi ƙarshe kirin da wa hadal hadisu ya tanawalu al-ghusla wazo a wa na jasafi wannan hadisi ya kunshi ya taɓo ya tattaro wanka da alwala da ma duk wani gusar da najasa ba a san ɓarnar ruwa ba za ka ce ba ruwan kowa ruwan ka ne a baka ka yadda kake so kai faca kalaka wannan kuskure ne ina ganin za mu tsaya saboda yanayin lokaci abin da na karanta daidai Allah ya mana tare a ladan abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta wannan malami Allah ya saka mashi da alkhairi da yake fito mana da fiqihu karkashin aya da karkashin hadisi da faɗan magabata Allah ya saka masa alkhairi mu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa